taron wanda ke gudana a ƙarƙashin gidauniyar shahararren ɗan kasuwan nan tony elumelu an shirya shi ne ya zama na sharan fage na taron bunƙasa tattalin arziki da samar da aikin yi a nahiyar afirka wanda za a gudanar a birnin narobin kenya a wannan wata da muke ciki taron da kuma zai samu halartar shugaban amurka barack obama da kuma wasu shugabannin afirka da 'yan kasuwa da dama malarta wannan taro su dubu daya an zaɓo su ne daga jerin masu neman halartar wannan taro su dubu ashirin daga ƙasashen afirka hamsin da ɗaya kuma tuni gidauniyar ta tony ilomelu ta kafa wata gidauniyar samar da jari ta dala amurka miliyan 100 domin tallafa wannan shiri na samar da aikin yi ga matasa domin dogaro da kai da kuma kishin afirka kemayo biraya wani matashi ne daga kasar uganda wanda kuma ya shaida mini alfanun wannan taro gare su Uh, well, I'm uh, an agro processing engineer by profession, and uh, I'm planning to start production of milk from soybeans. Given that uh, soybean milk, soybeans don't have cholesterol, no hormones, better fat, healthier fat. Da farko ya ce ni injiniyan sarrafe-sarrafe ne kuma ina fatan kafa kamfanin sarrafa madaran soya beans ko kuma waken soya bisa la'akari ga ingancinsa ga lafiyar jiki kuma fata na wannan taro shine samun karfin gwiwa da taimako daga manyan 'yan kasuwan afirka dan juma muhammad yalwa ya fito ne daga jihar kebbi kuma ya shaida mani irin kwarin gwiwar da yake da shi don gane da wannan taro wannan taro na 'yan kasuwa ne masu tasowa wanda yake shi ta ne malu yake son ya ta na afirka gaba daya ba ma najeriya ba kawai wanda yake an ɗauki akalla wurin mutum dubu daga duka kasashen afirka su ne aka kira wanda ake ana taron nan domin a kara ma juna ilimi kuma a kara tattaunawa da za a kara fada da kasuwanci a nan kasashen afirka da kuma na najeriya horon da mahalarta wannan taro za su samu dai ya hada da bangarorin aikin noma da ilimi da dinki ɗinke da kuma fannin sadarwar kwamfuta baban jibrin murya amurka daga ota jihar ogun najeriya ka ka sha wuya ka sami ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau. ka kashe su ta Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya mai kyau. cinikin da mai Amma ba bisa shashanci ba. kana faɗi sa za ka ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.